wanda ke bakin tsohuwar kasuwa garin ikara karamar hukumar ikara jihar kaduna najeriya tsira da amincin allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta farin jaka da annabi mu annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa wato abokansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautawa zuwa ga ainihin wato tafarkinsa har zuwa ranar ƙarshe ‘yan uwa musulmi kamar yadda muka sani a duk rana irin ta yau a lokaci irin wannan muna gabatar da karatun littafin kitabul kaba'ir na shekul islam alhafiz shamsuddin zahabi rahmatullahi alai wanda idan ba manta ba dai a muna nan duk da yake makonni biyu ban samu daman karatu ba saboda yanayin jiki kuma muna fatan allah ta'ala ya sa ya zama kafara fara kuma na samu sakonni na gaisuwa da fatan alkhairi daga yan uwa da dama har ma da wani sako na musamman daga yan kwamitin masallaci wanda suka zo da wani sako suka ce gashi a gudunmawa ce to Allah ya saka musu alkhairi Allah ta'ala ya sa a mizani insha Allah ta'ala in za mu tuna muna nan a cikin alkabiratu as-sadisatu wal arba'un kabira ta arba'in da shida, wanda ke bayani a game da abin da ya shafi tasdiqul kahin wal munajjim cewa babban zunubi ne gaskata bokaye da malaman taurari malaman taurari masu bayanin gaibin abin da zai faru da ɗayan mutane ko ga al'umma kamar yadda yau yau dinnan ɗazu-ɗazu ma wata bokan niya balarabiya ake tallan bayananta wai ta sunanta laila laila wane ne haka dai ko hisham ko wane ne wani dai suna irin wannan wanda take wani ta faffaɗi wasu abubuwa da za su faru a wannan shekarar kuma ga sunan suna ta faruwa wai har najeriya ma ta faɗa abin da zai faru a najeriya amma ita wata na faɗan iya abin da yake na wata shida ne kawai ita iya na wata shida ne <laughs> <laughs> wannan akwai Eh, akwai shirmi haka da abubuwa da yawa yan uwa duk wannan dai a takaice dai mun fahimci aiki ne na shaidanu da aljanu wanda muka jijji wasu bayanai da ainihin wato a ummuna Aisha radiyallahu anha ta faɗa a cikin hadisai wanda aka samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sirrin cewa ga yadda suke yi su bokai da aljanu suke aiki mun gane ko saboda haka malam dai mun kai har zuwa gaba ta karke a cikin wato wannan babi sai malam yayi wani zango na magana kamar da ya saba shine mau'iza malam yake cewa ga fadakarwa ga wata nasiha ga gargadi jan kunne da zai a game da al'amarin rayuwa jama'a kamar yadda ya saba malam yake cewa ibadallah tafakkaru fi salafikum qabla talafikum kun san malam a cikin maganganun shi yana yin saja'i wato za ku ga yakan ƙarke da wasu irin harfa a ƙarshen kalmominsa a wani zango na magana malam sai ki ce ibadallah ya ku bayin Allah tafakkaru fi salafikum qabla talafikum ku dinga tunani yan uwa game da salafikum wanda su gabace ku salaf wanda su gabace ku al'ummatan baya iyayenku kakanninku ku tuna game da al'amarinsu fa yake cewa tun kafin ku ta ku rayuwar ta ƙare tun kafin rayuwarku ta zo ta yi terminating shine talafikum itlaf shine ƙarewa mun ji a cikin hadisai ga hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa inda yake cewa a kullum kwanan duniya mala'iku guda biyu suna fitowa suna ainihin wato yin addu'a suna cewa Allahumma a'ti munfiƙan khalafa ya Allah ka baiwa ka ainihin wato ka cikawa mai badawa ka cike mai gurbin abin da ya rasa duk wanda yake kyauta duk wanda yake taimako to sai suka mai addu'a Allah ta'ala shi ma ya maye mishi gurbi na abin da yake badawa sannan kuma suke cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa cewa ya Allah shi kuma wanda yake hanawa yake nukewa marowaci shi kuma ka gadan mai da asara ka gadan mai da karewa dukiyar ne talaf ina ba mun gane shine anan sai malam sai yake cewa ya ku bayin Allah tafakkaru fi salafikum qabla talafikum yake cewa ku dinga tunawa akan magabatanku tun kafin karewar rayuwarku ta zo yake cewa wanzuru fi umurikum qabla hululi quburikum sai yake cewa ya ku yan uwa ku nazari ku dubi zuwa ga ayyukanku al'amuranku tun kafin a keɓantar da ku a cikin kaburburanku tun kafin mutum izanto shi kaɗai ne anan ana ziga ka kai ne mara jin magana kai ne ƙwagi kai ne turu mara jin magana to ka gyara saboda haka tun kafin a ce ka ke ta kai kadai a cikin wato kaburbura malam sai yake cewa don haka fata'ahabu lirrahili qabla fauti tahwilikum yake cewa to ku yi shiri ku yi kimtsi domin wata tafiya da za ku yi tun kafin ainihin wato yanayin al'amuranku su zo ainihin wato a wato al'amuran ku su sauya tun kafin kamannin ku su canza domin da an ce ka mutu ka zama gawa to daga wannan lokacin ainihin wato za ka ga kamannin ka masu canza ba kowa ke iya gane ka ba sai wanda ya saba da kai za ka samu ko hatsari aka yi in dai aka ce ga gawawaki to sai wanda ya san ka ne kwarai sanin zai saurin gane ka ko kuma idan an ce din ka zama gawa ko da ba hatsari ba ne sai wanda ya fahimce ka ya saba da kai sannan zai saurin gane ka da wuri to saboda haka tun kafin a ce kamanninmu sun sassaɓa sun gushe to ya kamata mai ƙoƙari mu shiri mai tanajin aiki mai tanajin kayan guziri kafin wannan dogon tafiya tafiya ce wanda in tafi kuma ba za a dawo ba jama'a malam sai ke cewa aina al-aqranil ikhwan aina man shayyada al-iwan sai ce ina ainihin wato abokan nan kuma tsayan uwan juna ma'ana wanda kuke takara a cikin rayuwa kowane ɗan adam yana da wasu mutane da ya taso tare da su a cikin abokanka a cikin kunka akwai wanda zaka samu suna takara da kai duk abin da kai sai sun yi duk abin da ka sa sai sun sa duk abin da ka mallaka su ma kokarin sai sun mallaki irin shi duk abin da ka iya in na karatu ne su ma sai sun dage sun iya musamman in karatun alkhairi ne to madalla da wannan gasa a cikin irin wannan aiki ne na aikin alkhairi Allah ta'ala ke cewa sabiku ila maghfiratin min rabbikum a cikin irin shi ne Allah ta'ala ke cewa ainihin wato wa fi dhalika falyamal al'amilun a cikin irin wannan ne Allah ta'ala ke cewa wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun saboda haka wa'annan duk suna nuni zuwa ga muhimmancin yin gasa a cikin dukkan wani aikin alkhairi aikin alkhairi a nan gurin ya halatta a yi gasarsa a yi gasan yi wa Allah da'a a yi gasan zantowa mutumin kirki ka zanto mutumin kwarai wani ya bada kyautar abu kaza kai ma sai ka bada kamar yadda ta faru wajen neman gudunmawa da za a tafi yakin tabuka sayyidina abubakar ya ɗebo duke shi gaba ɗaya sai sayyidina umar shi ma ya kwaso ita shi gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi ya ce a ƙarfin ka na shi ba ɗaya bane sai ce a'a je dai ka kawo je dai ka raba sai kawo rabi wannan shine abin da ke faruwa wani ko kuwa sahabin shi kawai hannu ɗaya kawai ya ɗebo na dabino yace shi abin da Allah ya mallaka mai kenan wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu sani yan uwa yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya fahimta mala yake cewa ku yi guziri ku yi tattali ku yi shirin wata tafiya ma'ana abin da ake nufi ku yi gasa wajen aikin alkhairi ku dage wajen ninka ayyukan alkhairin ku tun kafin lokacin damar wannan aikin ya zo ya ƙare don haka sai malam yake sai sai ci gaba da nasiha yake cewa yake cewa a don haka ina ainihin wato waɗannan abokai wanda suke tsare kun juna kuma ƴan uwa aina man shayyada iwan ina wanda suka suke cikin shinge na babban gini wato ginin alfarma wanda suke cikin villa villa in aka ce al-iwan ana nufin wato gini wanda yake da katangu manya manya gini na alfarma wanda tsake shi akwai farfajiya wanda masu mulki ke zama ko wanda suka rufa suka tada kai ma'ana masu hannu da shuni wanda su ne ainihin wato batu da ke cewa well to do mun gane ko wato ma'ana wa'anda suke da kumbar susa saboda haka to wannan gidajen na alfarmashi ake al'iwan su ne kuma a wani a wato kalma ake cewa alƙasur daga alƙasur ma'ana manya-manyan gidaje to shine sai ke cewa malam sai ke cewa to mutuna da wannan sai ke cewa rahilu wallahi anil autan ike cewa irin waɗannan da yawa daga cikinsu wanda suka mallaki waɗannan manyan gidaje wallahi da yawansu su ina rantsuwa da Allah sun riga sun yi tafiya sun bar wa'annan a wato kasashe sun bar duniyar gaba ɗayanta da yawan sun mutu ba a jin labarin su wa muzikat fil lu'udi tilkal akfan yake cewa wallahi tuni ba su ba halin kafanan ma duk an riga an yamutse su an riga an ya mutse su a cikin luhud in a ce al-luhud jam'in lahad ai a cikin wato nau'ukan kaburbura akwai shakku da lahadu ko to jam'in lahadu din shine luhud da haka sai yake cewa tuni wa'annan masu mulki da wanda Allah ya ba su duniya a tarihi tuni hatta wato likafanan su ma an riga an mutsike su a ainihin wato a cikin wato wa'annan kaburbura wato ma'ana ba a ma jin labarin su yake cewa hatafa nadirihim na'am sai yake cewa hatafa nadirihim bi ahli al-irfan kullu man alaiha fan malam sai yake cewa yake cewa tuni ainihin wato mai gargadi zuwa gare su wato ma'ana mutuwa kenan ta riga ta aika da sakonta ta riskar da su zuwa ga abinda da ma'abuta hankali suka sani me ma'abuta hankali suka sani shine fadin Allah ta'ala da yake cewa shine kullu man alaiha fan Allah ta'ala da kanshi ya faɗa a cikin suratul rahman da yake cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fa bi ayyi kuma rabbikuma zibar. kun gani Allah ta'ala ya ce kullu man alaiha duk wani abin da ke kan doron duniya fanin mai karewa ne mun gane ko zai mutu zai zai raddige gaba daya wannan aya ce mai nuni zuwa ga cewa kowane mahaluki duk wani abin da Allah ya halitta sai ya kare a duniya har mala'iku kaf har ita kanta mutuwar kun fahimci wannan ko ita kanta mutuwar dan haka ita ma za ta kare a wannan ainihin wato a faɗin ma'ana na wannan aya malam sai yake cewa takallabat bihimul ahwal yake cewa wallahi tuni halaye yanayi na rayuwa tsawon lokaci ya riga ya riga ya jirkita su ya canza musu kamanni jama'a wayannan mutane wala'iba bihim fi aidil layali bayan bayan kuma tuni ya riga ainihin wato ma'ana sun riga sun yi wasa sun riga sun gama yin wasa da damammakin su a darare masu muhimmanci da suka shuɗe ma'ana irin wayannan mutane wanda suka riga suka mutu ba su yi aikin alkhairi ba Ike cewa wa'annan tuni zamani ya bi da su sannan kuma al'amuran su sun riga sun caɓe bayan sun samu dama a nan duniya Ike cewa wa shugilu anil auladi wal amwal Ike cewa wa'annan mutane an shigaltar da su da ainihin wato da rudu na sha'awan yaransu ƴaƴan suna son ƴaƴansu da kuma wato dukiyoyinsu shi yasa na daga cikin alamar taɓewa shi ne sai kaga mutum yana mancewa da halin da yake ciki a addini da kuma rayuwa sai komawa yana kawata gida yana kawata ƴaƴayen shi yana kuma kokarin ainihi wato nuna kaman shi shi shi ne mai san su a irin wannan halin sai jarabawa sai ta keto ko a ɗauke shi ko a ɗauke yaran ko kuma a'a dukiyar da ake alfahari da ita ake tinkaho da ita Allah ta'ala sai sai narkar da ita ko kuma a'a in mulki ne ake takama da shi sai ga ainihi wato ta leko ta koma kamar da muke gani a wasu gurare, abin ya ta faruwa kawai bayan an gama ɗiban fegi an gama shawo buri kawai sai a wayi gari kuma a dama ta, ta kubuce to irin wannan galibi wanda suke yin guluwi wajen nuna so ko bayyana abin da suke so to irin wannan Allah yakan jarabce su muddin ba masu tawakkali bane sai ga kuma sun fada cikin ramin halaka shi yasa ba a so mutum ko wani abu kake so mun gane ko ka dinga yawan bayyanawa sai Allah ya jarabce ka a cikin wannan abu shi yasa ko mace ce zaka aura na sha fade kuskure ne ka dinga irin nuna cewa in ba ita din nan ba zaka halaka kamar kai rayuwa kamar ta da alaka da ita ne in ba ta to baka wannan hauka ne wannan rashin hankali ne kwarai da gaske saboda haka ba daidai bane mutum ya dinga nuna ya matowa mace to a cikin irin wannan abin sai Allah sai ya jarabce ka kuma na sha faɗa galibi mata wanda suka fahimci cewa kana son su dangangan jikinsu ne to sun fi azabtar da kai sun fi wahal da kai saboda haka duk inda mace ta fahimci cewa kana son ta irin wato fiye da yadda ita take son ka ko kana mata so so na gangan jiki kawai kana bautar tsoka to lallai kam a wannan lokaci ka shiga uku kai ka ma shiga tara za ta dinga baka umarni da hani za ta dinga nuna maka wajabcin kai mata abin da ko baka da hali sai ka yi <coughs> ba dan komai ba saboda laifinka <coughs> ka ce kana santa ka kuma na biyu ka nuna san da kai kake mata ya fi wanda ita take maka sai ta kawo maka sharuɗa cewa muddin kana son zama da ita lafiya to sai dai fa ka zaɓi rayuwarta akan taka dole kullun kawai cikin bukatu take kullun cikin bukatu saboda haka akwai bukatar da in ta roƙi ubangijin da ya halicce ta ma sai ta jira ina fata mun tunda Allah ba a mai dole sai ta jira to amma in kai ne sai ta gaya maka kuma tana bukatar shi yanzu yanzu ko ba ku taɓa lura da haka ba galibi za ka ga mata marasa hankali suna irin wannan wai da zaran miji ya dan nuna kuma ya karkato ya nuna yana santa sai kuma sai ta dinga balbale shi da bala'i bala'i ba wai na faɗa ba a'a balbale shi da buƙatu wanda shi in ka kalle shi sai ga shi a kyamushe ya bushe ji karkade in ka kalle ta ita kuma sai ganta mulmul da ita kullun ta a cikin eh, annashuwa da kwalliya shi kuma a bushe wanda da gani kawai ka san cewa akwai ƙwara a ciki a wani gidan kuma akasi ne shi kuma shi ke gina kanshi su kuma sai bar mata a bushe kaji mugu to shi ma wannan ba daidai bane dole sai an yi balansin kowa ya gyara ba zai yi ba ka dauko 'yar mutane daga hannun iyayenta kuma sannan sai ka zo sai ka dinga azabtar da ita da yunwa kana azabtar da ita da abubuwa da yawa wanda ba haka bane ma'ana Allah ya baka abin da zaka yi musu amma sai ka tunna musu kullum babu kullum babu wannan kuskure ne ka dinga nuna musu cewa Allah mai rahama ne ya za su gane shine ka dinga kawo in Allah ya baka sai ka kawo ko baka bane a nan sai su fahimci tauhidin su lalle tauhidi ne mai ƙarfi amma lokacin da kullun su suna karanta ayan Qur'ani cewa Allah mai rahama ne Allah mai mai jin kai ne Allah mai kawo dauki ne na gaggawa to kuma Allah yana kawowa amma su ba sa gani kai ne kake gani kai da ka gani sai ka shaida a can a teburin mai shayi da teburin indomi da sauransu duk ka shaida a nan gurin al'umma ma sun shaida amma su kuma iyalin ka yanzu ba su san Allah mai rahama bane wai kun gane kuwa aikin mu mun waza mu muke munana Allah muke sifofin Allah da aikin Allah a wajen matan mu da haka shi za da mun kawo musu Allah ma ba su yadda ba amma sai ran da mu muke da wata bukata sai mu ta kawo ayoyi sai mu ta kunna karatuttuka na wani malami da ya dimi akan hukuncin mata dan muna so su yi mana biyayya saboda bukatar mu ce wannan ba daidai bane san kai zalunci ne wannan wannan shine abin da ya kamata kowa ya fahimta yan uwa dangane da al'amarin gyara a cikin rayuwar nan Allah ta'ala ya samu dace tunda muna iya fahimta haka zaka ji wani in ya rena maka hankali musamman in ya san kai dan da'awa ne sai ya gayyace ka dan kai wa iyalinsa nasiha wai akan dan ya gayyace ka sai ya fara baka cin hancin magana ko ya dinga maka shifta na abin da zaka faɗa sai in ga can akara maka Allah wallahi matan ba su da kirki wala ba su da mutunci ba sa kyautata mu ka dai duba da ni ne na aure su na sha wahala iya sanyi iya kaza na je ne abin na ba da sadakin nan ne waye dubu kokarin da nake wallahi malam a janyo musu ayoyi na azaba a kai su jahannama a nuna musu janyo hadisan nan wanda ke bayani akan duk wata ta kwana mijinta yana fushi da ita mala'iku sa tsine mata har kifin da ke ruwa ma yana tsine mata dan Allah malam a tuno da hadisin nan kaji a ce ma diya san wa'annan nasoshin to me yasa baka zauna sun yi amfani ba saboda baya aiki da abin da yake faɗi kun gane karatun ai akwai abubuwan da mata wallahi ko ba sai ka ja musu ayat hadisi ba akwai abin da kawai kana yi a aikace kawai sun gane sun dau seti sun dau seti saboda haka <laughs> akwai abin da ba sai ka tada jijiyan wuya ba to kawai kai in ka gyara ka ta kanka kawai sai ga seti ya dauka in dai ba ka gamu da in dai ba ka gamu da yan hankali ba wanda in kana dora su aka abin da sai sai su mai da kai mahaukaci sai su mai da kai mara hankali to anan kai kuma sai ka nuna kai mai hankali ne ina fata mun gane yawwa kana da haƙuri Allah ji kan Sheikh Ibrahim ba mai shinkafa yace idan kana so ka koya ma iyalinka hankali su kai maka rashin hankali kullum ana ganin kai ustazu ne da ka zo abincin ranar ka ko abincin dare sai a ce ai an yi baki wance ta zo an bata sai Ibrahim ba mai shinkafa Allah ji kansa sai yake cewa to anan babu laifi yace ka je ka sayo lafiyayyen tsilanka ko lafiyayyen balangu ce ka sayo maltina ce ka je a haɗo maka da duk wani abu na kayan ƙwalam da maƙwalashe Ice ka zo ka buɗe shi ka kira su su wannan iyalai naka ce ku zauna ke kawo mun ruwan sanyi ke kuma kawo mun cokali ko kuma kawo mun tsinken zakaci yawwa suna kallo ana fira ka hana kowa tafiya yawwa ka ce ya bakon nan ta zo lafiya kana yi kana miƙa kana yi kana miƙa tun suna kallo za ka iya rage musu in ka kai rabi sai ga ka zarce su ka kai kawai saura kwata sai ga dai tuni ka haɗe kawai sai ka ci kwikwe takardu ka ɗau ainihin wato maltina ka kurɓa ka yi annabi salati ya ce sannan ka miƙa musu ka ce to ke ke salamu ta ɗauki wannan ke kuma karime janye wannan da haka shi kenan ku je ku zubar saboda haka sai ka kira sai ka ce to ku zauna daga yau in a kuma yin baƙi a dau abinci na ni a basu ba a basu nasu ba ku ba ku ɗauka a naku ba baƙin kuma naku ne to ni ma zan kuma ci gaba ita wannan ko baka ja aya ba sun fahimci wannan karatu <laughs> yadda na baku wannan misalin haka ne yi wa mata wannan karatun ai ina zuwa nan suka ce to a insha Allah ba za a ƙara ba ashe sun dade suna yi kun fahimci wannan ko na ce musu kuma maza muna musu wannan karatun da kun ga sun yi to wannan karatun suka ji wallahi wannan shine irin abin da malamai dai suke bada shawara a takaice dai saboda akwai wasu matan da in suka ga ka kau da kai na ta farko ka ce to ba komai na ta biyu ba komai to da haka wannan shike nuna cewa wasu matan suke koya maza su je su dinga sayan abinci a waje kun gane je su dinga sayan abinci a waje ko kuma miji ya sayo abu mai tsada ya sayo kayayyaki da yawa sai a sai a bata su sai a lalata su sai a yi mai tsami ko a yi mara daɗi to da haka wannan kun tilasta shi ne idin ga sayo na waje ina fatan kun fahimta wannan shine irin abin da ya kamata ku sani kenan a ce ba wai faruwar laifi shine laifin ba a me ya sabbaba shi a bincika a ga me ya sabbaba wannan laifin to wannan shine abin da ake kallo kuma shine muke nasiha akai kowa ya gyara Allah ta'ala ya samu dace malam sai yake cewa daka wa nasiyahum ahibba'uhum ba'da layal sai yake cewa ku sani wallahi duk waɗannan mutane da suke ganin su Allah ya ba su dukiya Allah ya ba su duniya sai suka shagaltu da ainihin wato ƙawata gidaje da kuma kallon dukiyoyinsu al'amarin 'ya'yansu na burge su sai yake cewa to waɗannan fa mutane fa su sani wallahi masu ƙaunarsu ɗin nan wallahi baya 'yan darare kaɗan da mutuwarsu za su manta da su yake cewa sam za su manta da su yake cewa Hana turabu wa farakul amwalu falau adina li ahadihim fil makal lakala sai yi kawo baiti sai yake cewa wallahi wa nan mutane Hana turabu Tini sun riga sun auri ƙasa. ma'ana sun rungumi kasa suna can a karkashin ƙasa. saboda mai saboda ka riga ka mutu ba ka da sauran kuma ka tabus yake cewa wa farakul amwal sun riga dukiyoyin nan sun riga sun rabu da su ba sauran dukiya sun rabu da wannan dukiya ba inda za su tafi da ita daga su sai wannan alwayo yake cewa falau adina li ahadihim da za a yi wa ɗayansu su na cikin kaburburan nan manyan mutanen nan da za a yi musu izini a ce dan Allah ku dan ce wani abu mana fil makal su dan ce wani abu su zanta wani kalma yake cewa laqal da za ka ji sun gaya maka wannan malam sai ya kawo wani baiti kaman yana kawo wani zance ne yana siffanta irin waɗannan masu dukiya da wanda Allah ya ba su duniya ba su amfani da ita yadda ya kamata ba ko suka shigaltu suka yi wasa da lokacinsu ba su amfani da wannan lokaci wajen yin abin da ya dace ba sai malam sai kawo irin wannan wato wakilci na kalma a cikin baiti malam sai ke cewa zaka ji sun ce laqala man falyuhaddith nafsahu innahu waqafa ala ala qurbi zawalin ike cewa lallai mar'ana duk wanda ya gamu abinda za su faɗa na kabari za su ce kun ga duk wanda ya ga halin da muke ciki to zai ɗauki darasi falyuhaddith nafsuhu to ya ba ran shi labari ya fara ba kan shi labari da ya gamu cewa innahu waqafa ala qurbi zawalin ya ba kanshi labarin cewa shi fa yana tsaye ne a daidai gaban wani lokaci da yake dab da karewa ma'ana kai din nan lokacinka na duniya kana gaba ne kana dab da karewa ma'ana kana dab da riskar su kai ma za ka riske su a ah, ɗauki misali mana yanzu tunaninku <clears throat> shekaru ɗari ɗari biyu da suka wuce ba mu ne ba wasu al'umman ne ba ka gani yanzu ko irin hotunan nan ake nuna na black and white ko irin videos din nan tun kafin ma a sami yancin kai irin black and white din nan za ga lokacin mutane yawanci gajerun wanduna ma ake sa sai ga mutum dirke ke da shi kawai da gajerun wando saboda me <laughs> saboda ba ba yalwan kayan talauci ana nuna muku lokacin kasuwan bayi an sa wa mutane sasari kawai malam ga muƙeƙen kato malam an ɗaura mar wani irin kaca ka gani an samar wani irin hulan karfe an bula bakin an samar kwado ta nan an kai su gonar rake suna noman rake ba ture mu gone kana kallon rake ga gaba mai kyau ba ka iya shawa. ba kai Allah ya isa wato an cutar da kakanninmu Allah sai kun ga wani wallahi malam wani abun din statue din da suka yi ko kana karantawa wallahi abin malam kwakwalwa ba ta dauka ba turan da kan suna fito da su a cikin akai din su naga wani na yi downloading din shi wallahi malam yadda bature ne malam zai zaɓi lafiyayyen ƙato kawai sai a yi mishi wani irin wato wani irin kalaga na kujera kawai sai a sa wannan ƙaton ya ɗaga shi in ya ɗaga in ya daga wannan kalagan shi baturen kawai sai ya hau kai kawai sai ya dinga yawo da shi inda ka san kayan talla duk in kawai ya ce a nan sai a nan ko kuma a'a matayensa su turawan irin yadda kuke ganin keken doki din nan ko kaman amalanke mun gane ko wallahi haka za a yi musu a yi musu gwafa inda ka san makara kafafuwa hudu za a tsafu manya manyan katti mutum hudu wani a nan wani a can wani a can wani a can haka za su dora su a tsandaurin kashin su wallahi haka za su dinga yawo da ita na ga wani bidiyo a hoto kai an nuna ga inda wani bature irin baturan tura mulkin mallaka wallahi gashi an zo wajen ruwa ne ba gada wallahi haka kawai haka wayannan bayin nan baƙaƙe kakanninmu suka shiga cikin ruwan nan da shi su koma mai itije su shi baturan nan yana sama ba daga nan da aka samu ƙunar baƙin wake ba ko ai baƙin waken ai wani bawa ne sunan shi baƙin wake kun ko aka dinga azabtar da shi baƙin wake ya tunzura sai dai bari an haɗa wuta <laughs> a kuma ca baƙin wake <laughs> ta so ya zo ya ɗauki malam wato da ya zo ya ɗauki ya labai ya ɗaga shi ana cewa baƙin wake nan fa wajen wuta kake baƙin wake kawai ce eh, ya gane ana kakkai nan wajen kakkai habawa ai da dab da wajen kawai ai bakin wake dai kawai da yi da yi kundin bala kawai ya tsindima ya fada da shi da ya labe duk suka kone daga nan ne aka samu kuna bakin wake wato shi da ka ba abin da yan ta'adda ke yi ko ne ya rike ba mu haka ya fada cikin jama'a shi a tashi da shi shi ya da shi mai to bakin wake ke dan ace kuna bakin wake to wallahi duk bayin da an sa su irin wannan abin sun yi irin wannan abin dole saboda haka na barka dai saboda haka wannan yana daga ciki a saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata mu sani yan uwa a a dangane da abin da ainihin wato malam yake kokarin bamu labari ana abin da yake cewa shine yake cewa da yawa daga cikin ainihin wato mutane suna gaban wani lokaci suna gaban lokaci ne na karewa yake cewa da za a tambayi su na cikin kaburbura a tambaye su labari wallahi da sai sun ce ai kuna dab da karewa kuna dab da lokacinku Ike cewa a na'am sai yake cewa rufin dahari la buka laha sai ka cewa kuma sannan tafiyar shekaru baya taba dakatar da wannan lokacin naku shi sa nake bada labarin in ka ɗauki shekaru hotuna na shekaru 100 da suka wuce ko wasu abubuwa wallahi ka ga wasu al'umma ne daban yanayin jirin halittar su ma daban da namu to haka mu ma fa yanzu da muke ganin junanmu a haka nan da shekaru ɗari masu zuwa duk bamu duk ba mu kun fahimci wannan duk ba mu yaron da ke bara ko da shi ya rage ya yi tsawon rai a wannan lokacin sai dai a fito da shi a shanya shi ma ya yi sa'a 'ya'yan zamanin masu tausayi ne amma a yadda al'amura suke nuna a yau 'ya'yan wancan lokacin fa ina ganin fa za a sha wuya za a sha wuya ƙwarai da gaske saboda haka wannan shine abin da ya kamata kowa ya fahimta saboda haka cewa malai yake cewa tafiyar da zamani ke da lokaci ke yi yake cewa wallahi bai taba dakatar da wannan lokacin naka ba idan ya zo sai yake cewa walamma ta'ti bihi summul jibal yake cewa a rubba rakbin kada anahu hawlana yashrabuna al-khamra bil ma'i zilal wal abariq ilaihim quddimat وعناق الخيل a turda bil jalal malam sai yake sai yake yin wani habaici Ina ce habaici ko sayan magana ko magana ta hikima sai yake cewa yake cewa lokacin da ainihi wato walamma ta'ti bihi summul jibal yake cewa lokacin da wato lokacin kurumta na duwatsu me kurumtar duwatsu ma'ana me zuwa ba ta magana ita ce mutuwa kenan in ta zo ta kwashi mutum yake cewa zaka samu da yawa daga cikin mahaya wallahi da yawa daga cikin mahaya zaka samu wasu suna gefansu wasu suna bayansu ko ma'ana wani na bayan wani zaka samu mutum yana kan wani abin hawa saboda ainihin wato mukami amma ga wasu na take mai baya ga wasu na cewa aina to kwanan ka lafiya kai ne takalmin karfe kowa ka taka ya taku yake cewa zaka samu da yawa daga cikin mahaya wanda suke jin kansu zaka samu akwai masu take musu baya wanda suke jin ba su taɓa mutuwa ba sai yake cewa to a irin wannan ruɗin ne a irin wannan halin ne yake cewa za ka samu irin wa'annan mutane ya shirabuna alhamra bil ma'i zulal za ka same su suna shan su sha abin da ga dama na giya ko tataccen ruwa ruwa wanda yake na musamman ma'ana ruwan da ake sarrafawa shine ma'u zulal in a ce shi shine asafi abin da yake tatacce wanda yake babu komai a cikinsa yake cewa za ka same su wal abarik ilaihim quddimat zaka samu ana kawo musu abarik in ce abarik sune irin jokes nan na wato na alfarma irin kofunan nan na alfarma wanda in ka je gurare na musamman za ka gansu masu kalkali yace irin wayannan mutane wanda suke tunanin duniya ai kam su sun riga sun zo ta ba ta karewa a gare su yake cewa zaka samu wayannan mutane an gabatar musu da wayannan kayayyaki yake cewa wa anakul khayli tuddi bil jalal yake cewa zaka samu ana kawo musu dawakai wanda suke masu kyau mun gane ko su ne anakul jibal wanda yake masu kyau kyawawan dawakai wanda kuma aka samu sirri na alfarma za ka samu irin waɗannan mutane wanda ba su taɓa tunanin mutuwa kuma ga su nan akan abin hawa suna jin sun fi kowa za zaka same su wato ana musu irin wannan a ta shi ike cewa umiru dahran bi na bi aishin na'imin haka wa'annan mutane suke cinye shekarunsu baki ɗaya da wani rayuwa ta bacci su ta bacci ba sa aikin komai malam sai ke cewa abyadin daharuhum nam daharuhum nam ghaira muhalun sai ke cewa hakan nan zaka samu gwalagwalan lokacinsu ma'ana lokutansu zamaninsu mai tsada fararen lokaci lokuta masu kyau hakan nan suke ɓallatar da shi ba sa taɓa cin muriyarsa Ike cewa suna cikin wannan shagala sun adhahu na'am summa na'am adhahu na'am bihim ike cewa sannan sai al'amari ya juya sai reshe ya juye da mujiya sannan sai a yi juyin waina su sun yi wasa da zamani sai ce bayan mutuwarsu kuwa sai kuma a waye gari la'iba ad daharu bihim sai kuma a koma zamani ne ke wasa da su ma'ana suna cikin kabari daga ran da asa su jikinsu na nan kamar 'yan adam ko a matsayin gawa bayan lokaci kaɗan sai ciki sai jiki ya kumbura sannan ya farfashe bayan lokaci kaɗan sai tsutsotsi kuma su fara fita bayan lokaci kaɗan su ma su ɗige su narke bayan lokaci kaɗan sannan sai fata da tsoka da komai sai fara komawa ƙasa sannan sai ƙasusuwa su ma su fara cinyewa kaga zamani su ma zamani ma'ana shi ma yanzu na rama ina fata mun gane shine malam sai ƙarke da cewa Waka za dahru daharu a yuwaddi birrijal yake cewa to haka shi ma lokaci yake tumurmusa mazaje haka shi ma lokaci yake yaga yaga da mazaje za ga mazaje a cikin kaburbura sun riga sun canza sun koma tarbaya? su ma lokaci ya rama ka cutar da lokaci a lokacin rayuwarka lokaci mai tsada mai farin lokaci mai kyau kai kuma ka wulakanta shi to kana mutuwa zamani zai bi ta kanka sannan shi ma zai rama irin abin da kai masa wannan shine abin da malam ya faɗa a daidai wannan gaba kuma da shi ya rufe wannan kabira ta as-sadisatu wal arba'un insha Allah ta'ala kuma nan za mu dakata sai dai insha Allah ta'ala idan an kira sallah a madadin tambayoyi muna da yan faɗakarwa insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa